والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايحك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammacin lahadi 26 ga watan rabi'u sani shekara ta 1420 bayan hijira wanda ya dace da da wato takwas kenan ga watan shekara ta 1999 dan ce gaba da karatun littafin mai albarka kitabut tauhid idan ba a manta ba lokacin da ya gabata matashiya da muka karanta ta karshe shine babu ma ja a fi munkiril qadari to sai ya rage mana bamu karanta matsalolin da ke cikin wannan babi ba malati fihi masail al'ula bayanu fardil imani bil qadari a cikin wannan babi wanda yake bayani dangane da nassoshi na shari'a da ke barazana da gidan wuta ko kafirci ga dukkan mutumin da bai imani da kaddara ba cikin wannan babi akwai matsaloli da zaka fahimta matsala ta farko bayanu fardul imani bil qadar bayanin da ke kunshe da cewa ashe tilas ne yi imani da kaddara mun fahimci wannan tunda an lissafta imani da kaddara cikin rukunan imani guda shida an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi ga kuma abdullahi dan umar yana cewa wallahi da mutum zai ciyar da abin da ya kai girman dutsen uhudu duk a matsayin zinariya ubangiji ba zai taba karba masa ba har sai yayi imani da kaddara asaniyatu mas'ala ta biyu bayanu kayfiyatil imani bihi ya yayin imani da kaddara take mun fahimci wannan ta ina zamu kalato wannan cikin babin cikin hadisin ba asabaka lam yakun li yusibaka wama akhta'aka lam yakun li kayfiyar imani da kaddara shine ka yadda dukkan abin da ya same ka dama ba a yi shi don ya kauce maka ba duk abin da ka ga ya kauce bai same ka ba dama ba a kaddaro shi don ya same ka ba yayin da duk mutum ya yadda da wannan a cikin zuciyarsa to ya samu cikakken imani da kaddara sannan mun yi bayani cewa kaifiyar kuma tana kara bayyana ta fuskar bangarorin imani da kaddara wanda bangarori ne guda hudu farko alkitaba martaba ta farko ta imani da kaddara shine ubangiji ya rubuce komai kafin faruwarsa inna zalika fi kitabin inna zalika ala Allah yasir na biyu ilimi ubangiji ya san komai tun kafin faruwarsa har kuma abin da zai faru nan gaba na uku a ganin damar Allah ba abin da zai faru sai in Allah ya ga dama na hudu aikata abin duk abin da yake faruwa a sararin duniyar nan Allah ne yake aikata shi to anan gune idan muku manta ba har muka kawo magana da cewa to yaya ayyukan mu da muke da yau da gobe za ka kasuwa ka dawo daga kasuwa za na gona na dawo daga gona za ka ofis ya tafi ya dawo yayi sallah yayi istighfari yayi hailala a gefe ɗaya kuma wal iyazu billah yayi tata yayi sata yayi fashi da makami waɗannan duk ayyuka ne nawa na bani adam to menene dangantakar ubangiji da waɗannan ayyuka namu waye ya yi su Allah ne ya yi su ko dan adam ne yi su Allah ne yi su ko dan adam ne yi su to kaga daga nan gurin ne aka samu bidoyi guda biyu bid'ar qadariyya waɗanda suka ce Allah baki ne ya tsara su ba kai dan adam kai kai kayanka da kanka ta biyu bid'ar jabariya waɗanda suka ce a'a dan adam ne yayi babu ruwan Allah a ciki a Allah ne yayi ba ruwan dan adam a ciki kenan gaba ɗaya Allah ne ya zartar su jabariya kenan kai dan adam baka da naka suka ce al-insan karrishati fi mahabbir riyah tamfar gashi ne idan iska ya taso yana da zabarwa kansa direction din da zai yi gabas ko yamma yayin da iska ta taso ga kuma gashi yo gashi ai baya da inda zai zaba inda zai nufa sai inda iska ta kada dafi suka ce to haka dan adam yake idan Allah ya kado ka a ganka masallaci in ya sake kada ka wani wuri a ganka gidan giya in ya kada ka wani wuri a ganka gidan barasa in ya kada ka wani wuri a ganka cikin taron masu istighfari ko masu karatun qur'ani ko masu sauraron sahih bukhari haka kawai kai baka da zabi cikin al'amarin ka to dukkan waɗannan guda biyu bidoyi ne ahlus sunna sai suka tsaya tsaka tsakiya lalle Allah yana da kaddara shi ke kaddara al'amura suke faruwa lalle dan adam yana da zabi a zuciya Allah ya baki zabi me ya zaba abu mai kyau ko me ko mara kyau sannan aikin da kake yi kai dan adam dukkan aikin da zaka yi ko zan yi ko za mu yi ko za su yi sai an samu al'amura guda biyu ne na farko iradatun jazima na biyu kudratun tamma sai an samu nufin zuci da kuma karsashin jiki karfin jikin aiki sawun aiki na da'a ko aiki na nabi ba aka bane ba to wannan nufin na zuci da wannan kudurar ta zartaswa da kake aikata abu halitta ne na Allah amma mubasharan aikin su danyuwa da aikin kuma zaɓi ne na ɗan adam kun bai nan da kyau kenan aikin ɗan adam asluhu khalqun lillahi subhanahu wa ta'ala lakin mubasharata min bani adam mubashara min sahibul amal alkhalqu min Allah wal mubashara min an to da zaran kai haka ka fahimci daidai dan Allah ya tabbatar dan adam yana aiki kuma ya tabbatar shi yana yi dan Allah ce wallahu khalaqakum amma Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa a waje ɗaya kuma yace wa hurun ainun ka misalin lu'lil maknun jaza'an bima kanu ya'malun ashe mutane suna me suna aiki wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أشي كنا أيكي دم كما جبرية لا تقاتش مكو أيكي أشي الله نا أيكي دم كما سوق قدرية لا تقاتش مسا أيكي to sai ban banci ina ne iyakacin aikin ubangiji ina ne kuma damar da Allah bai wa dan adam in dai kun fahimci wannan bayanin to duk rudo da zai shiga cikin imani da kaddara bi iznillahi ta'ala zaka samu cewa dai duk aikin da mutum zai yi ko na alkhairi ko na sharri dole akwai abu guda biyu shine irada jazima da kuma kuwa nafiza dole sai in akwai nufin zuci da kuma karfi na zartaswa to da wannan nufin zucin da karfin zartaswa mai halittan waye halittan Allah ake Allah shi halitta aikin naka dan waɗannan ababen guda biyu su suke haifuwar aiki ko mai kyau ko mara kyau su kuma su biyan waye halitte su Allah to shine ma'anar wallahu khalaqakum wa ma تعملوا يعني والله خلقكم وعملكم خلقكم وخلق قدرتكم على العمل shi Allah shi ya halicce shi ya halicci kudurar da kuke da ita wajen mai aiki to amma دا da aikin da zaɓar shi mai kyau ko wannan Allah bai dan adam dama ya zaɓi mai kyau ko mara kyau kuma shi dan adam ke cuɗanyuwa wajen yin aikin dan haka idan kai sallan azhar kai sallan la'asar Allah ne ya sallah kai ne kai sallah kida kai sallah amma wa halitta karfi da ka samu wajen tsayuwa akan takonka da ruku'i da dagowa daga ruku'i da sujuda da dagowa daga ita halittan waye halittan Allah ne halittan na Allah ne mubashara din fa na bani adam to shine mazhabin ahlus sunna wal jamaa laysu ma al jabariyyati wala ma al qadariyyati fal qadariyya ankaru al qadara fa za'amu anna al insan huwa alladhi ya'malu kulla shay bi ghairi qudrati Allah ta'ala Waljabariya. jabariyya salabu min al insani al ta'ala fal insanu laysa ta bid'a ce ina الثالثة مسألة أكو إحباط عمل من لم يؤمن به mun fahimci cewa dukkan wanda bai imani da ƙadara ba aikin da duk zai ya rushe hadisin abdullahi da umar da ce da ɗayan su zai ciyar da dutsen uhud na zinariya Allah ba zai karba ba الرابعة مسألة هدو الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به من سام labari annabi ya labarta mana cikin hadisi ba wanda zai samu zaƙin imani har sai yayi imani da mai har sai yayi imani da kaddara sannan zai samu zaƙin imani wannan ba zaƙi bane ba wanda yake wato maddi wanda zaka ji zaki irin yadda ake jin zakin madi ko zakin zuma ko zakin sukari ba haka bane ba wani zaki ne wanda zuciya ce ke dandanar shi yayin da ka wanzar da wata ibada ko kake cikin wanzar da ita ka rinka jin dandanar ibadan a zuci fiye da dandanar da mutum ke ji na dadin abinci akan harshen sa ka ji har baka so ta yanke ka rinka jin wata irin nutsuwar zuciya to ba kowa ke samun wannan ba sai da Allah ya zaba الخامسة مسألة بير ذكر أول ما خلق الله man ji farkon abin da Allah ya halitta cikin wannan babin menene farkon abin da Allah ya halitta haka muka ta faɗa tun a baya farkon abin da Allah ya halitta alƙalami wani malamin zai zo ce maka a kafin alƙalami an halitta al'arshi kuma akwai hadisi cikin bukhari ya nuna haka a ce farkon abin da Allah ya halitta cikin abin da dan adam ka iya gani na sama da ƙasa da abin da ke cikin su da abin da ke tsakanin su farkon su shine me alqalami amma kafin alqalami an halitta al'arsh kamar yadda hadisin bukhari ya nuna kana allah wa lam yakun shay'un qablahu wa kana arshuhu ala al-ma'i sai ce summa khalaqa as-samawati wal arda wa kataba fi dhikri maqadir kulli shay kaga summa yayi atafi bi summa wanda ke nuna at tarakhi. wato sai da aka halitta al-arshi kafin halittar ana kulli halin dai as-sadisatu mas'ala ta shida annahu jarabil maqadir fi tilka as-sa'ati ila qiyam as-sa'a tun lokacin da aka halitta alqalami to ubangiji ta'ala ya umarce shi da rubuce duk abin da zai faru a duniya har zuwa tashin kiyama mun fahimci wannan cikin wannan babi as-sabi'atu mas'ala ta bakwai bara'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mimman lam yu'min bihi manzon Allah ya barranta daga dukkan mutumin da bai yi imani da kaddara ba man fahimta haka cikin hadisi manzo Allah ya ce laysa minni dukkan wanda bai imani da kaddara ba asaminatu mas'ala ta uku adatu salafi fi izalati shubhati bi su'al ulama ashe al'adar magabata shine idan sun samu shubha shine rikici cikin matsaloli na addini sun rikice maka sun daure ma kai sun kulle ma kwakwalwa menene maganin su tambayar malamai tambayar malamai ai ina jin mun karanta wannan cikin hadisin ibnu dailami ne ko cikin hadisin ibnu dalimi yace na tafi wurin ubayy bin ka'ab nace da shi a cikin zuciyata akwai wani abu game da kaddara ba ni wani hadisi mai yiwa Allah ya tafiyar da shi sai ya karanto masa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an gane ko yace kuma daga nan na sake tafiya wajen Abdullahi dan Mas'ud na sake tafiya wajen Huzaifah ibn al-Yaman na sake tafiya wajen Zaid ibn Sabit fa kulluhum haddathani bi misli zalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam kowanne ya bani kwatankwacin fatawar malamin farko kuma kowanne yace annabi ne ya faɗa saboda ahlus sunna ko garin su ya sha bamban launin su ya sha bamban yaran su ya sha bamban manufar ɗaya ce aqidar ɗaya kowa ya faro ta sai ya dangana zuwa ga qur'ani ko hadisi ba inda wata magana take yankewa a rasar daga waye faɗa sai an jingina zuwa ga baban qasim sallallahu alaihi da ukulla um qaulin inda qauli muhammadi amma aminin fi dinihi kamu kitaban lahi wattabi al-athar wada anka أنك la yuwafiquhu al-khabar kai dai bi littafin Allah bibiti hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyalai dukkan wata magana wadda ba ta yin daidai da hadisi kyalai ta gefe guda kun gane ko yayin da duk mutum ya samu abu ya daure masa kai babban abin da zai shine sai ya mai sai ya tambayi malamai malamai din nan kuma ba kowane malami ba sai malamin sunna malamin sunna wanda ba ra'ayin su zai faɗa ba abinda annabi yake so zai faɗa dan yace fa kulluhum haddathani bi misl zalika an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk sun dingina ne zuwa ga annabi abinda mai ahlari ma ya faɗa kenan wa yas'al al ulama wa yaktabi bil muttabi'ina li sunnati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazina yadulluna ala ta'ati llah wa yuhadiruna min ittiba'i shaytan wannan sune malaman sunna wadanda sai Allah ya ce annabi ya ce kuma su ake tambaya at-tasi'a mas'ala ta tara innal ulama ajabuhu bima yuzilu shubhatahu da ya tambayi malamai ba su kyale shi cikin duhu ba sai suka ba shi ansa da irin abin da zai yaye masa shubharsa ko rudin da ya samu na kwakwalwa wa zalika annahum nasabul kalama ila rasulillah ba ko abin da zai yaye wa mutum ruɗin kwakwalwa sai an jingina masa magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fakat shi kadai kadai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine kadan cikin abin da yazo cikin wannan babi da yake magana akan al-iman bil qadar ko kuma akan al qadar babu ma ja'a fil musawwirina wannan babi yana magana ne dangane da abin da yazo fil musawwirina cikin masu yin sura ko kace masu hoto ko kace masu sura babi ne da yake magana dangane da abin da yazo na nassoshin shari'a waɗanda suke magana game da masu yin sura to menene alakar wannan babi da babin tauhidi ita sura iri uku ce ko dai sura ta abin da zaka yi mutum mutuminsa ka zo ka ɗauki taɓo ko laka ko yumbu ko dukkan wani sinadari ko ka sassaka da katako ko da dutse kai yi ɗan adam ka yi mutum mutumin ɗin ɗan adam ko kai na zaki ko kai na giwa ko na barewa ko dukkan wani dangin abu mai rai kaga wannan ana kiran shi sura al arabi na biyu shine abin da zaka zana da hannu ta fuskar launi a jikin takarda ko a jikin bango ka yi hoton mutum ka zana shi kenan zana hoton mutum ko zana hoton barewa ko dukkan wani dangin abu mai rai na uku shine wanda ake iya dauka da na'urar ɗaukar hoto kyamara kenan to waɗannan dukkanin su kowanne lafazin asura yana gaskatuwa akan sa a to menene hukuncin yin wannan a cikin shari'a menene ya zo na nassi da yake nuna sura la'alla goyen baya ko rushewa shine abin da zamu karanta cikin wannan babin an gane ko anabi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة وانا حديثي أنكر قوشي دقاء أبو هريرة الله شكاية دا قريب yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa hadisul qudsi ne kenan wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi wani ne mafi zalunci a ban kasa sama da wanda ya je yana yin halitta irin halittata? Wanene wane ne mafi zalunci a ban kasa ma'ana babu mafi zalunci a ban kasa sama da wanda ya tafi yana yin halitta irin halittata? yana kwaikwayo na cikin abin da na halitta na yi dan adam ya gani sai ya zo ya yi mutum mutuminsa na yi barewa ya gani sai ya zo ya yi mutum mutuminsa ko kuma ya zana da abin da yake na launi shine ya kalluku ka kalki domin alkalk a cikin harshen larabci ana kawo shi da ma'ana as an gane ko ba lalle bane ya dauki alkalk bi ma'ana busare dan mai yin wannan mutum mutumi zai iya cewa ai ni ban yi halitta irin halittan Allah ba domin halittan Allah tana da rai tana da jini tana da jijiyoyi a jika ko abin da nayi da yimbu nayi da laka nayi da katako nayi ba jini babu tsoka ba karba ba bayarwa haka abin yake kan baya motsi tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsiruna saboda haka ban yi wani abin nan ba to shine a nan gurin sai ka bashi ansa da cewa ai abin da wannan hadisi ke nufi kana yunkurin kwaikwayarsa ta fuskar mutum mutumin duk da kai baka da kudura ta busa rai to wannan abin da kai din shi kai shi laifi ne dan yana yadullu ala qillati adabi kama Allah ta'ala yana nan karancin ladabinka game da ubangijinka har ka rinka takarar kai irin da yanzu misali mutum ne kake ganin girman sa dan mulkin sa ko dan haifayya da ke tsakanin ku mahaifin ku ne ko dan malamin ka ne yana da wani salon tafiya da yake yi sai ka zo ya wuce yana tafiya kai ma sai ka zo kana tafiya irin taki ko yana magana sai ka zo kana kwaikwayon magana irin taki a gaban mutane abin nan da kai ladabi ne ga wannan mutum gurin ladabi ne wallahi al-masal ala wa huwa al-aziz hakim to ya zaka kai Allah kuma ya zanto a nan gurbin ko ba rashin ladabi ba ina fata an fahimta ko ya zanto khalqu a nan gurin bi ma'ana بالنسبة إلى الله تعالى فهو خلق بمعنى إيجاد ونفخ للروح وبالنسبة إلى بني آدم هو خلق بمعنى التسوير أو بمعنى التسيير فهو تحويل مادة إلى مادة أخرى كما يديك عبدنا ma'ana dai wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu khalqi ba mu fi zalunci a ban kasa sama da wanda ya tafi yana yin halitta irin ta wai yana kokarin koyo na sai Allah ce fal yakhluqu zarratan to su yan adam din su halitta mana in za su iya aw ya yakhluqu habbatan ko su halitti daidai da dangin kwaya guda daya ta gero ko ta alkama ko ta masara in za su iya aw ya yakhluqu sha'iratan ko kuma su halitti ko da sha'ir mana wani dangin kayan abinci ne in za su iya Filin al'amr din da ke cikin nan gurin ba wai umarni ya ce wasi ba umarni ne wanda ya kunshi kalubale ki yi kaza mana amrun littajiz amrun ya at-ta'jiz wa at-tahdi umarni ne da ya kunshi kalubalanta ya kunshi kuma nuna kasawar yan adam domin yan adam ko da za su taru gaba daya ba za su iya halittar tururuwa ba zarra shine sigarun namli kananan tururuwa haka wannan hadisi a imam al-bukhari da imam muslim suka walahu ma an aisha radiyallahu anha haka an karbo daga aisha Allah shi kare da a gare ta hadisin na cikin bukhari da muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lallai manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya ce ashaddu an-nasi azaban yawmal qiyamah alladhina yudahi'una bi khalqillah kaga wannan ya ƙara fito da ma'anar fili ashaddu an-nasi azaban yawmal qiyamah mafi tsananin mutane wajen aukawa cikin azaba ranar tashin kiyama alladhina yudahi'una bi khalqillah sune waɗanda suke kamanceceniya da halittar ubangiji Allah ya yi abu su ma sai suke so su zo su kofayin din wannan abin su kwatanta shi kaga dai sura ta shiga cikin ولهما عن ابن Abbas. sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul haka bukhari da muslim sun ruwaito daga abdullahi dan abbas yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa kullu musawwirin fin nari yuj'al lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'azzabu biha fi duk waɗannan suna nuna mana tsananin azaba Kullum musawwirin finnari dukkan mai hoto sai ya shiga wuta dukkan mai suranta wani abu sai ya shiga wuta yuj'al lahu bi kulli suratin sawwaraha za a sanya masa kowane abu da ya suranta shi guda ɗaya hoto ɗaya da ya yi ko mutum mutumi ɗaya da ya yi sakamakon sa za a sa masa nafsun yu'azzabu biha fi jahannam za a sa masa rai a madadin sa a yi masa azaba da ke a cikin wutar jahannama walahu ma anhu marfu'an haka daga abdullahi dan abbas riwayan bukhari da muslim daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sawwara suratan fid dunya dukkan wanda ya suranta wata sura a nan gidan duniya kullifa an yanfu fiha ruha wa laysa bina za a kallafa masa a tilasta masa cewa ya busa mata rai a ranar tashin kiyama alhali ko ba zai iya ba za a ce sai yayi wali muslimin an abil hayyat muslim ya kadaita da wannan hadisi daga abul hayyat shine hayyan ibn husayn kala yace kala li ali ali bin abi talib ya ce da ni ala aba'atuka ala ma ba'athani alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin kana so in dora maka nauyin irin nauyin da manzo Allah ya dora min shi in aike ka da irin aiken da annabi ya min shi lokacin da ya tura ni in shiga cikin dakin kaba bayan buɗe makka ko wani wuri makamancin sa sakon da ya mun abin da yake da ni Allah ta da suratul illa tamassaha kar ka kyale wata sura face sai ka rushe ta wala kabran mushrifan illa sawaitahu kar ka kyale wani kabari da aka yi gini saman sa face sai ka rushe ginin ka ka kashi da kasa haka manzon Allah ya tura Ali bin Abi Talib sako da to dukkan waɗannan hadisai kun ga suna nuna haramcin sura kenan to kamar yadda muka faɗa sura ta mutum mutumi wanda mutum zai gina abu ko ya sassaka shi da dutse da itace da kowane irin sinadari yayi wannan dukkan malamai sun yi ijma'i haramun ne kaulan wahida sura ta zane da zaka zana da hannunka ta fuskar launi ka yi hoton dukkan wani dangin abu mai rai shi ma wannan malamai sun yadda haramun ne kaulan wahida a ina ne sabanin malamai yake dangane da hoto da ake ɗauka na kyamara shine marubuta a wannan zamani malamai na wannan zamani da suka riski lokacin wannan kyamara suka yi sabani a kai tsakanin waɗanda suke ganin haramun ne da waɗanda suke ganin cewa an yi rahusa a kai mutum zai iya yi waɗanda suke ganin haramun ne suka ce annabi ya yi magana akan sura matukar hoton da za a ɗauka da kyamara a larabci zai ɗauki kalmar sura kalmar sura na gaskatuwa a kan shi to lallai annabi ya nuface shi tunda an turo annabin ne ba dan na farko ba har mu na ƙarshen wa ma kana rabbuka nasiya ubangiji ku baya mantuwa da haka lalle a game su gaba daya wannan yana daga cikin hujjar su da suka game da shi gaba daya waɗanda suka ce halal ne suka ce akwai bambanci tsakanin waɗancan nau'ikan hoto guda biyu da wannan na ƙarshe domin waɗancan nau'ikan hoto guda biyu kowa ya san ba wannan dan adam bane sa ne ake yi aka yi shi da dutse ko da itace ko da katako ko da wani abu ko aka yi shi da launi ta fuskar zane amma wannan ko dan adam ɗin ne yadda yake ba bukatan wata kwarewa kawai zaka danna wani batun ne shikenan sai ya fito a can gurin in sa na'ura ke rikewa ta da da za a kawo wanda ya fi kowa jahilci a duniya a ɗora kyamara akan itace ita kadai a nuna masa inda zai danna to zai ɗauki hoton da duk ake so ko bai taɓa yin karatu ba a duniya amma wancan ko na sassaka ko na zane koyansa ake yi a ɓata lokaci kafin a iya ko ba haka bane ba sai suka ce bambancin su kenan da wancan ashe wannan hakikar ɗan adam ɗin ne inuwarsa ce aka ɗauka ba wani sabon abu aka shigar a jikinsa wanda babu shi ba ina fatan kun fahimta hanzarin su kenan suke cewa za a iya a san irin wannan su Yusuf al-Qardawi su Muhammad al-Ghazali su da dama daga cikin wadansu malamai suka tafi akai wancan kuma na farko cewa haramun ne gaba shi shine irin su fatawar Sheikh bin Baz Allah ya kansa da gafara da su Sheikh Nasiruddin Albani da dama daga cikin malaman sunna su kuma akan wannan suka tafi an fahimta ku ban ba ai ita za kai hakuri ai ban kare ba yanzu nan gurin ba tare da masallan muke ba hankali hankali to waɗannan shine maganganun su kaga ko dai ka ce haramun ne ko ka ce me ja'izi ne to a nan gurin cikin waɗannan al'amura guda biyu kullum abin da ni nake faɗa wanda bana tilasta wannan ce sai mun fita wata kan wannan babi ni na fi ɗaukar maganan farko cewa ya game kowanne ya game kowanne Don na farko shi zai fi kubutar da kai daga fadawa cikin abin annabi ya ce dama buka ila mala buka domin duk abin da kai kaulana ciki kila kana jin tsoron karka fada cikin haram kila karka fada cikin me amma in kana sance shi gaba ɗaya kai ne ka riga ka huta sai dai kar a manta ko da su da suka bada fatawar ce gaba ɗaya sun ce illa rura ta tilasta ka iya amfani da shi nan gurin sai zaman babu darura ta tibihul mahzurat kamar zaka yi passport kamar zaka yi ID card kamar likita zai dauki hoto dan saboda haddade inda jiki yake ko abin nan ko yadda zare dan saboda gane inda kashi ya samu tangarda ko ta jijiya suka ce duk waɗannan larurori ne na rayuwa suka tilasta su babu laifi akai za a iya yi amma hoto na morewa da shakatawa haka kawai suka ce to ba za ka yi ba haka kawai na hoto na tunawa da juna to ba za ka yi ba amma in larura na larura ta kama cike na sai kai eh ban ji ba duk suka ce waɗansu sun shigar da shi a ciki daga cikin su a dan bana mantawa akwai wani malami lokacin muna Madina ya zo yana latta ana daukan da ke hall din da ake latta din akwai kamera din daga sama take tana abin nan da kanta take dauka ba sai mai abin da rike ba yace to na ga dai wani abu yana jujjuyawa a sama idan hoto na ake dauka Allah ya isa <laughs> ba da izini <laughs> akwai malaman da suka zafafa akan wannan amma akwai waɗanda suka ce wannan na isar da sako ya zama na larura larurar isar da sako zuwa ga al'umma isar da da'awa ta musulunci domin wata ala ce wadda ake amfani da ita fil khair wa fil wanda idan baka yi amfani da ita ba wajen isar da alkhairi ba abin da zai hana mai sharri ya amfani da su zai isar da sharri to dan saboda al maslahatu allati tatarattabu alaiha kan darajatan ala al mafsada allati tatarattabu alaiha nan gurin abin da suke kallo muqarana baina al mafasid wal masalih da akwai maslaha mai rinjaye kenan nan suka kalla ta wannan nahiyar kaga ya sha banda hoto kadai wanda yake shi kuma ba a cikin wancan ba shi da aka yi magana kana ina <laughs> duk ya shiga cikin haramci ba na zane ne ba a to amini yi magana akan wannan kawai lamar baya ga haka a bangaren na zane waɗansu daga cikin malaman yau da akwai wanda suka yi rubuce-rubuce kan cewa idan an yi amfani da zane don isar da sako na ilimi kamar malaman da ke koyar da kimiyya ko kiwon lafiya kaga lokaci za a kawo skeleton dan adam fasalin jiki a yi bayanin ga jijiya nan ga kaza nan ga kaza nan don isar da koyarwa suka ce wannan babu laifi waɗansu daga cikin malamai akwai wanda suka rubuce rubuta kan wannan wato dai abin da ya fi kubuta shi ne duk abin da tilasta tilasta ka zuwa ga shi sai ka yi abin da tilar bata tilasta ka ba ba sai ka ba sai me idan kawai ka zo ka ɗauki hoto wani daɗi ne ke ciki ɗanɗano wanda in baka ɗauka ba za ka yi hasararsa babu <laughs> ba wani ɗanɗano a cikin zaka ta an haramta ma ba wanda ya haramta ma ko gishiri ko manda ko sukari ko abin nan ba wani ɗanɗano da muka haramta maka in ma ka ɗauka cewa ai idan aka haramta an matsanta da yawa kuma gaskiya inda ka ƙara yadda da wannan sai ya zanto hoto ɗin wannan na ɗauka da kyamara ya zanto babbar wasila ta yaɗa sharri a bankasa shi yasa matukar ba a kididdigo ba da cewa sai inda larura ta tilasta in ka bude kofar sa haka da yawa to barna za ta faru da yawa ka je ɗakin samari ka gade yadda hotuna suke manya manya hotunan yan mata a tsirara hoton mace daga ita sai abin nan eh, eh, riga mama ko wani makamancin haka to kaga dukkan waɗannan yanzu wannan ko da waɗanda suka ce halal ne ba su goyi bayan ka ajiye irin wannan hoton ba baya ga haka hotunan shehuna da ake yi hotunan shehuna da ake akwai wanda suke katon hoto na shehun su ya ajiye a nan ya ce barawo ba zai shiga gidansa ba shehi zai kare shi dan girman Allah wannan ba shirka bane ba mafi girman shirka a ban kasa akwai wanda zai liƙe hoton sa a cikin motar sai dauka cewa barawo ba zai dauki ba kuma ba zai hadari ba hoton shehi to duka ga waɗannan manya-manyan laifuka ne ai zai haifar da manya-manyan laifuka ga hoton ɗan rasulun da za ka gani ana ta sayarwa akan titina karfi a tsirara kamar alade karfi ba su da aikin yi haka kawai ka zo ka dauki hoton su ka zo ka liƙe kuma baya ga haka shi jarrabuwar abin da ya fara haifar da shirka a ban kasa shine hoto din dan mutanen annabi Nuhu su suka fara shirka a ban kasa asalin shirka su kuma ai daga hotunan shehune ne suka yi suka suka yi mutum mutumin su dan su rinka tunawa da su in an gansa tana da su wajen ibada yau da gobe yau da gobe jahilci ya mamaye su me ya faru sai shedan ya zo nuna musu cewa ai kakannin ku da suka yi wannan mutum mutumin suna neman tabarruki ne da shi suna ta da shi wajen Allah suna neman taimako wajen sa shikenan sai suka ci gaba da bauta musu annabi nuhu yazo yayi sai musu wa'azi shekara dubu ba ba hamsin dari tara da hamsin yana musu wa'azi amma ba su yadda ba suna cewa junan su la tazrunna alihatakum wa la tazrunna waddan wa la suwa'a wa la yaghus wa ya'uq wa nasra waɗannan da wad da suwa'a da yaghus da ya'uq da nasra dukkan su salihan bayi ne da shaidar hadisin abdullahi da abbas da ke cikin bukhari salihan bayi ne gaba ɗayan su amma da suka mutu aka yi mutum mutumin su abin da ya faru kenan sai daga bashi dan yazo sai aka rinka bautata musu kaga dukkan wani gunki da aka bautawa a asalin kasa sai ka samu asalin wannan gunkin wato mutum mutumi ne ko hoton wani mutum da ake itikadin inganci ko salaha sa'ada daidai da lat ba daga daga cikin maganganun malamai wajen fassara uh, fara'atul lat wal uzza cewa lat na ai millata ya luttu رجل في الجاهلية كان يلت السويق بالماء فيسقيه الحجاج ولما مات صوروا له هذا التمثال فعبدوه من دون الله duk inda ka ga wani gunki da ake wata asalinsa sura to jarabtuwan mutane da hoto jarabtuwa ce wadda ta haifar da shirka a ban kasa shi yasa ake kokarin ka kauce masa in tilas ya kama kai wannan babu ne amma duk abin da ba ta kama ka ba to ya kamata ka nisance shi to kuma da barnar da take faruwa wani lokacin da sunan gida sai a zo a yi hoto tsakaninka da matarka tsakaninka da 'ya'yanka ka zo ka lillike shi ko an sa duk a falo an aje ah, abokanan ka zo su ta kashe karkutar ido suna kallon hoton matarka ko hoton 'ya'yanka ko a yi alban a zo a rinka mikawa da hoton 'ya'yanka ciki da hoton matarka ciki kuma ba da hijabi ta dauke hoton fa a inda zaka san tsayar hoto kenan kaga dai ba za ta je ba da hijabi ta dauka in dai ana son a shakata a more a hoto sai an takare a gyara gashi a yi menene a yi menene a yi daurin dan kwali a wani karkace ido a yi fari sai a dauka to zai kyau kenan to wannan duk kaga ba tsareki ta fito ba wurin mai dauka din idan ya ga dama zai bata lokaci rinka delay tactics dan gyara san gurin sai haka ne kallon ta kawai yake wallahi sai ki yayi idan kana nema irin wannan da dama daga cikin masu daukan hoto wai hoda ta ji ba nan gure zo shafa mata hoda nan da gyara nan gurin wallahi da ido na da ido na naje zan dauki hoto na passport naga ana wannan tsiyar kuma yanzu lalacewa yan mata haka za su tafi mutum ya baiwa yar su certificate ta fita ta tafi gida za ta yi daukan hoto sai ka ganta da jaka ta san saboda me za ta daina da tufafi kala kala dan sai style din hoto kala kala ta sa wannan tufafin a dauke ta a gidan mai hoto ta sake cirewa ta sake canja tufafi kuma sake dauka ta sake cirewa ta sa wancan tamfar ta sa wancan lace ta sa wancan a gidan mai hoto iyaye ba su da tarbiya mai hoto ya ta kallanta a cikin wannan halin to girman Allah yanzu duk wannan waɗansu menene maslahar da ake samu a nan gudu to kaga barnar da take faruwa a ciki tana da yawa kwarai da na haka dai hanyar tsira ita ce mutum da ya nisanci su yin abin da ya zama tilas Allah tsare mu eh? a duk za da ciki fasa ta yan siyasa duk zaki da ciki malam lokacin siyasa da sauce ta na jamhuriyar jamhuriya ta biyu jamhuriya ta biyu daga 79 ah, zuwa abin nan na ga yan kauye da suke jika hoton malam Aminu Saka suna cewa yana maganin mayu wallahi tallahi na gani yan kauye <laughs> to ya zaki da su a duka ya an shiga a ce wani wali ne a samu wani fajiri a ce wali ne kawai da dan siyasa ne a canja masa suna abin nan sa a samu wanda baya sallah a ce masa wali ne za a sakamakon hutunan siyasa sallah fa baya ya ce masa to wani irin wali ne wannan sai ka ce Ahmad al-Badawi kasance san al-Badawi a tarihinsa <laughs> fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko at-taghlizu shadidu fil musawwirina mun fahimci an kausa harshe dangane da al-musawwirin masu daukan hotuna as saniya mas'ala ta biyu at-tanbihu ala al-illati fadakarwa dangane da illar da ta sa aka kausasa harshe da su masu daukan hoto din ko masu yin hoto wa huwa tarkul adabi ma Allah shine rashin ladabin su game da ubangiji li qawlihi dan saboda fadar Allah wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi ubangiji yace wane ne mafi zalunci ma'ana ba mafi zalunci sama da wanda ya tafi na halitta irin tawa الثالثة ala أكو التنبيه على wa وعجزهم mun fahimci abin da ke nuna mana kudurar ubangiji da kasawar yan adam yace gashi sun tafi suna so su yi kwalita irin dawa to su halitta tururuwa mana in za su iya kaga ba za su iya ba wato wannan na nuna gajiyawa su kenan ne kaulihi falyakhluqu zarratan aw ta'iratan الرابعة مسألة هدو التصريح بأنهم أشد nasi azaban من fahimta cikin wannan babi Allah ya yi bayani karara ta hanyar manzon sallallahu alaihi wasallam cewa su ne mafi tsananin azabar mutane a ranar tashin kiyama to anan gurin akwai maganganu na malamai cewa me yasa Allah ya ce wa man azlamu mimman zahaba yasluku ka khalqi kuma a wani wuri yace wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban a wani wurin kuma yace wa man azlamu mimman mana a masajid masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa saifin wa ومن أظلم ممن افترى لك أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله an ce wannan ne mafi zalunci can aka ce wannan ne mafi zalunci can aka ce wannan mafi zalunci to waye fa wani zalunci a cikin su eh to shine aka ce abinda wannan yake nufi kowa a babin sa shine mafi zalunci a babin masu yin abu da hannu laifi da hannu to wanda yake suranta hoto shi fi kowa zalunci a babin masu hada Allah da wani mai shirka shi fi zalunci a babin masu magana ta ƙarya wanda ya dauki magana ya dingina wa Allah shi fi kowa zalunci a babin masu kaza kowanne babin sa ake kallo shi fi zalunci a wannan babin an fahimta ko kowanne a babinsa shi ya fi kowa zalunci a nan shi ya fi kowa kuma tsananin azaba a nan gurin wannan shine abinda malamai suka yi bayani alkhamisa mas'ala ta biyar annallaha Allah ya khluqu bi adadi kulli suratin nafsan yu'azzibu biha al-musawwira fi jahannam ubangiji zai halitti a adadin kowace kowanne sura da mutum ya yi za a halitti rai yu'azzibu biha al-musawwir fi jahannam wanda za a yi wa mutum azaba da ita a ranar tashin kiyama cikin wutar jahannama Allah tsare ni asadisa masala ta shida annahu yukallafu an yanfukha fiha ar-ruh za a kallafa masa sai ya buta wannan abin rai alhalin ko ba zai iya ba as-sabi'atu mas'ala ta bakwai al bi qamsiha ashe sunna ne idan kaga hoto ka abin nan <laughs> kaga kenan kullun yan madrasa ta kado Allah Allah saka masa alkhairi yayi daidai da wannan na cewa a turge Malam kato Eh, malam kato wannan katon mutum mutum a rushe shi filin a bayar a yi masallacin juma'a wallahi wannan yana daga cikin babban jihadi na wannan karnin a Kano yana cikin babban jihadi na wannan karnin a Kano kamata ya duk ganin rukan arewa duk inda mutum mutum yake a kwantar da shi ko wanda za a jikin a bawa ko wanda za a jikin dawai meye da sauransu daidai da fikin tina din nan na hoton din mutanen tana din ya kamata wannan zakunan da suka yi dara dara suna kallon NTA suna kallon harkatar yan sanda a rushe gwamnati ta bada kudiri a rushe su Kano garin musulunci ne ba garin maguzanci ne maguzawa su suke wannan mutum mutum an gane ko kamata duk ai wannan gaba daya ko ina da haka wannan kudiri nasu muna fatan ubangiji ta Allah ya saka masa da alkhairi a sa to abinda za ku kara lura abu guda biyu Allah hada annabi hada nan gurin yace duk inda kaga sura ka bice ta ma'ana idan mutum mutumi ne lalle ne a kayar da shi idan sura ce kuma ta hoto fa wanda aka zana da hannu ayi mai kenan a yage shi idan a jikin takarda ne idan kuma fenti ne a goge shi wannan shine sunnar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko Ali bin Abi Talib da ita shi ma Ali bin Abi Talib ya tura wani shine Abul Hayyad da ita cewa duk inda ga hoto irin wannan ka kawar da shi inda zaka iya in ya fi karfin ka wannan babu da zaka iya yana gidan wani kaje zaka rusa musu hoto ku yi jidali to wannan ba fatawa ta bace ba amma a gidanka aka kawo kawo kana da dama ka yi dukkan abin da ke tasarrufi da an lika maka jikin gida kana da dama ka yage ina fata an fahimta an kawo mutum mutumin gida kana da dama ka abin nan to kuma duk da haka a nan gurin akwai abin da zai dan kawo mana iskali kaɗan na yi ta kokari cikin littattafan da na dai ga wani ya magana akan sa ba wanda ya magana akan sa sun ce dai ijma'i ne an haramta ayi mutum mutum ko ba haka ba to amma kuma ga hadisi ya halatta idan a gida akwai yara kanana babu laifi idan an kawo musu mutum mutumi su yi wasa da shi kamar yan tsana sawa'un ta dan adam sai ko ta doki sai ko ta menene ya halatta da lokacin da aka kawo Aisha gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana yarinya an kawo ta tana da ƴan tsananta da take wasa da ko tana da kayan mutum mutum da take wasa da su har wata rana iska dan daga labule annabi ya shigo cikin gida a dakin Aisha sai ga ga waɗansu dawaki nan gurin ga menene ga menene sai ke tambayar Aisha wannan menene tace wannan doki ne ah, to ya doki da fuka-fuki kuma ya tace baka ji labarin annabi Sulaiman yana da doki mai fuka-fuki ba ai irin <laughs> irin sa dai wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ya wuce bai hana ta ba kaga doki ne wannan dokin mai rai ne ko abin nan to shari'a ta haramta ya aka kuma aka kyale shi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to tun da dai shari'a ta haramta ayi amma kuma an ba da rahusa ga yara kanana sun yi ne a iya ajiye musu shi a gida in babu yara kanana gida haramun ne ajiye dukkan wani abu da mutum mutumi ko wani abu makamancin haka amma inda yara an ba su wannan babu laifi su wasa da shi wannan da nasin hadisin annabi ko malamai duk sun yadda wannan taksis ne ga umum na waɗannan hadisan ta fuskar ajiyewa dukkan hadisan da suka ce kara ajiye a gida idan mutum ya ajiye sura ko kare wato ladan suna raguwa a kowane yini da sauransu wannan hadisan gaba ɗayan su an kasa sai irin wannan hadisi na Aisha da hadisin da ya zo cikin ma'anarsa to abin da ya daure mun ka a cikin na kasa samu sa to an haramta mana yin abin san'anta ki to ya za a yi mu same shi in za mu kawo yara wajen wasa kenan in za mu yi ya zama mai kenan laifi dan za mu shiga karkashin waɗannan hadisan amma kuma an halatta mu kawo musu kenan sai mu sai wajen arda bida fahimta ta ba ta mafita sai dai haka wallahu alam na dai ba ku dama ku yi tunani daga nan zuwa mako mai zuwa ina cikin bincike game da matsalar amma dai sai dai kenan eh, idan wani arne yi shi kayansa kasa ya dan mutum da yara za su yi wasa da shi wannan ne babu laifi ina fata an fahimta za su iya eh, to kaga suna iya na totuwa da suke da kansu ko to ba ko banda shi wanda yake ya tsara wannan fa tunda ba kowane yaro ne kuma zai iya da kansa ba wannan yaro ya tsara wannan wannan ya tsara wannan wannan ya tsara wannan eh? shari'a ta halatta ma ka rike shi shari'a ta halatta ma ka rike shi to kuma matsalar da ta kawo mai muhimmanci ce kuma an ce karka saya kuma ba za ka yi da hannu ba sai za ka same shi <laughs> na'am eh eh eh eh ita ce mai wannan al'adar

kai ka sa hoton shugaban kasa ka sa hoton gwamnan jiha tare da gashi hoto haramun ne kamar yadda wasu gari har da na sarki ko da sauran su kaga dai gaba ɗaya wannan haramun ne a dai fatawa take mafirin jaye ko ba haka ba fatawa wanda take mafi karfin dalili dai haramun ne to kaga anan gurin ya kamata a ce irin wannan shi ma abu ne da za a yake dan menene amfanin sa sa hoton kawai me yake nuna wani dan akwai rashin da'a ba abin da yake nuna ba dan mutum na iya sa wannan dan wata manufa kawai amma a zuci kai da yasa hoton naka baya son ka amma dai cimma wata manufa sai ya sa ko dan an tilasta shi sai ya sa to dan haka dai waɗannan al'amuran ne da zuci kamata a yake su a hankali wato cikin ruwan sanyi Allah ya fahimtar da mu na'am Eh, na'am. kun ji fatawar wannan malamin yace shi a fahimtarsa idan mutum ya sassaka hoton da manufar na yaran ne kadai dan hadisin da yana halattin yara na iya wasa da wannan kayan wasan shi yana ganin ya halatta wannan fata wasa ce yana kai ta muku abin da ya faɗa ne <laughs> amma ni ta. ba ta gama gamsuwa da wannan sosai ba wallahi ba ta gama gamsuwa saboda abin da yasa hadisan da suka ce duk wanda ya rika za a yi masa kaza umumi ne fa ba su da mukaddas waɗancan hadisai da suka ce kar ka ajiye a gida su ma umumi ne sai suka samu wanda ya kasance su cewa sai dan yara to su waɗannan da suka ce kar ka yi umumi ne su kuma wanne ya kasance su yace sai dan yara shine rigimar wannan wani abu ne wanda yake bukatar bodo nazar da kuma tara dalilai wuri guda wato ku gane mas'aloli mas'aloli na addini mas'aloli na addini suna bukatan bincike da fada tunani kafin yanke musu hukunci a kai kuma a inda ilimi ya ci gaba ba kowace ɗaya ɗayan matsala ba ce kowane ɗaya ɗaya ko malamai za su ba da fatawa da ita akwai matsalar da suke bukatan a mata taron dangi tsakanin malamai a yi bincike a kanta saboda suna da bangarori na halacci suna da bangarori na haramci sa ta ɗaya daga cikin ajujuwan nan guda biyu yana bukatar kallon nan bangaren kallo mai faɗi da kuma kallon nan bangaren kallo mai faɗi wanda mutum ɗaya wani lokaci ba zai sami yalwar lokaci da kwanciyar hankali da faɗaɗuwar binciken da zai iya yanke mata matsayi ba sama da idan a ce an tara malamai ne ire-irensa masu matsayin fahimta irin nashi da bincike kuma su ɗauki lokaci su yi su tsara dalilai su zo su tattauna su yi musayar ra'ayoyi a kai a ƙara bincikawa to nan ne sai a yanke fatawa guda ɗaya yasa duk inda ilimi ya ci gaba ake irin wannan yanzu misali kasar Saudiya suna da hay'atu kibarul ulama kwamitin manyan malamai zaratan malamai ba kowa ne ya shiga ciki ba wani adadi ne na malamai ila mutum goma ko wani adadi makamancin haka wanda duk wata mas'ala da ta taso da wuya ka ga mutum ɗaya ya kaɗaita da fatawa ga kuma fuki na ƙasar ya kan yi fatawoyinsa amma akwai abin da sai ya zauna da waɗannan an zauna a wata biyu ana bincike sannan idan aka fito da fatawarta a ba ta namba fatawa mai namba kaza akan tambaya kaza da aka yi ga abinda malamai bayan sun yi bincike sun yi bincike sun yi bincike ga sakamakon fatawar a wani lokacin ka samu cikin membas na kwamitin mutum goma sha ɗaya tara ra'ayinsa kaza amma biyu su ba su da ra'ayi a kai. ko su ba su yarda ba ko kuma su kawai a sun yi tawakkufi sai su rubuto a haka kowa ya sa hannu na mai ra'ayinsa game da shi to anan gurin muna da karancin wannan ilimin sannan muna da karancin haɗuwa da juna tsakanin malamai na gaba babu ma ja'a fi kasratil halif wa qala Allah ta'ala wahfazu aymanakum wannan babi ne da yake magana dangane da yawaita rantsuwa menene matsayin yawaita rantsuwa ko hukuncinsa cikin shari'a to menene dangantakar shigar wannan babi cikin kitabut tauhid dangantakar wannan babi da kitabut tauhid ita rantsuwa ana yin ta ne da Allah man kana halifan falyahlib billah aw liyasmut to yawaita rantsuwa din nan da bukata ko ba bukata sai ya zanto akwai wani nau'i na rashin girmama ubangiji sai in bukata ta taso ne kawai za ka yi rantsuwa amma har kawai ba bukata ce ta taso ba tilasta ka aka yi ba kullum kamar yadda wannan al'adar ka To wannan akwai nuna karantar ladabi game da ubangiji na farko kenan na biyu mutumin da zai rantsa da Allah wajen tabbatar da wani abu wallahi zan yi kaza ko kore shi wallahi ban yi kaza ba in ma ya rantsa dai akan gaskiya in ma ya rantsa akan ƙarya to idan mutum ya zanto zai rantsa da Allah bisa ga ƙarya kan abin da yayi ko abin da bai yi ba ya rantsa da Allah kan ƙarya shi ma wannan ya zanto wani nau'i ne na rashin girmama Allah ta'ala to wannan rashin girmama Allah din yana kawo cikas wajen tauhidin mutum ya zanto ko tauhidi ya rushe gaba daya ko kuma ya zanto ya sami ragowa ina fatan kun fahimta to shine alakar wannan babu da kitabu tauhid babu ma a fi kasratil halik wa qawli llahi ta'ala wahfazu aymanakum ubangiji ta'ala ya ce ku kiyaye rantsuwarku me yake nufi da ku kiyaye rantsuwarku maganganu guda uku ku kiyaye rantsuwarku ku rinka kididdige ta ku yi wadda bukata ta tilasta ku wadda ba bukata ba sai kun yi ba ma'ana kar ku yi rantsuwa da yawa kenan ko ya zanto ma'anan wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsuwar ku dukkan rantsuwar da kuka yi kuma kuka tuka abin da kuka yi rantsuwa a kai ta tsira duk rantsuwar da kuka yi kuka kasa tuka abin da kuka yi rantsuwa a kai to lallai kafara za ta biyo baya shine kiyaye rantsuwar ki ina ba ta an fahimta ka rantse wallahi zan ji kaza sai ban yi ba to kaga kenan akwai kafara kanka ka rantse wallahi ba zan ji kaza ba daga baya ka zo kai kaga kenan kafara kuma ta hau kanka ina ta an fahimta ko ɗaya da cikin maganganun da malamai ke faɗa عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب من ذكر الله صلى الله عليه وسلم يكتوى الحلف منفقة للسلعة يا rantsuwa ko ita منفقة للسلعة listil'a قادر gadar هذا دولي rantsuwa tana gadar da sayar da haja kan kari sayar da haja da wuri mutum ya zo ya ce nawa wannan ka ce kaza ka ce haba ban Allah ce wallahi tallahi ne ma daga gani kaza na samu koya ka dan tsora yayin da ka rantsa da wannan shi mun ne bawan Allah sai dauka menene gaske ne sai ga ba sai ya bata lokaci ya ja kara tambayar wani farashi a wani wuri ba bari ya kara ma abin da ka ba. wancan ma yazo kai masa kai kara ma wancan ma yazo dandanan sai haja ta yi me ta kare da gaggawa amma saura da me mamhakatul lil kasbi sai dai kuma tana cinye dari yadda take saurin sayar da haja kuma haka take mai yi jari ita rantsuwa domin al’imhaq ko al shi shine gaba ɗaya albarkar abin ta tafi ga ka samu kuɗi da yawa amma sai ka neme su ka kamar kana kirsa musu a shana a buɗe ba kofofin kashe su da yawa ba iyaka sakamakon wanda rantsuwar da take to kaga anan gurin barna da dama ta ginu farko ƙarya kai lokacin da ka sai haja naira ɗari tara ka ce naira dubu ɗaya ka saya kaga ƙarya ce na biyu ka rantse da Allah kan wannan ƙaryar ko ba haka ba na uku kuma shine kuma abin da ka so ka samu shine arziki sai Allah ya gadar maka da hasara ya zanto babu albarkar abin na hudu idan ko baka to ba har ka mutu kuma sakamakon yana jiran ka gobe kiyama me riba da mutum zai samu kiyama babu wata riba kiyama dan kai dan kasuwa babban abin da ake bukata idan mutum ya zo ku yi ciniki ba sharadi bane a kasuwanci sai na faɗa maka nawa sai wannan tabar koda din kawai idan ka zo zaka saya ba sharadi bane ba kuma sai na maka rantsuwa ga tabar koda nawa zaka saya to abin da zan sai maka naira dubu biyar a haba bawan Allah kai dai ka rage a ka dubu biyar ku yi ta yi ana sama ana ƙasa har ku hadu a tsakiya amma kai dan Allah nawa ka so ta ce ba ruwanka da cewa nawa ka sayo ta Allah bai wajabta samun ba sai na maka bayanin nawa ka ba balantana kai kuma ka iyakance mun riba abinda zaka gane Allah bai iyakance maka riba ba ya halatta ka sai abu naira dubu ka sai da shi naira dubu biyu ya halatta ka sai abu naira dubu ka sai da shi naira dubu uku ba wanda zai ce kai haramun a musulunci malamai ma abinda da suka zafafa suke cewa makaruhi ne suka ce kada ka ninka sama da sau biyu ma'ana ka sayi abu dubu ɗaya ka iya sayawa dubu ɗaya da ɗari ɗaya har zuwa da ɗari tara har zuwa dubu biyu ɗoriya akan dubu biyu suka ce makaruhi ne to kowannen kar hakkin ba da sai aka yi na malamai amma riba ba a kirdige maka cewa ba karka ci riba sama da kaza ko ba a wajabta maka cewa sai ka faɗi kaza na sayo ba ko ba a wajabta maka cewa kai rantsuwa ba kai da abin da ake bukata a harkar kasuwanci babban abin da ake bukata abu na farko bayani idan wannan abu na da aibe to ya zama tilas ka bayyana shi wannan abu a cikin kwalin su kaza ne amma duk duk sauran sun kare sai wannan abin da yasa dan yana da aibi kaza na da aibi kaza to me yake akan haka ba ka riga ka bayanin aibi ba ya zama tilas abu na biyu gaskiya ka zama ka zanto mai gaskiya cikin duk abin da zaka faɗa wannan shi ake bukata amma da dan kasuwa ne zaka zo ka ce bayan Allah nawa wannan abin sai ce in faɗa ma gaskiya ko in sa maka suna <laughs> ma'ana ta <laughs> suna ya zama kishiya ne nabi na gaskiya to ya zama mai kenan ƙarya yanzu shawarar kai ke nema Allah ko ya ce ita kullahu kullu ma sadiqin Allah ya wajata masa gaskiya amma zai na neman shawarar ka kai in ka yarda ayi in kuma ka ta aikari ayi maganan sa suna maganan cewa kai dai abin da za a yi na wannan abu ka saya kaza a ban saya ba a rage aita aita ko ne ka sayar wannan babu amma ba tilas bane sai na faɗa ma wannan su fahimtar cewa sai na faɗi yadda na sai wannan ne yasa sai mutum sai ya karya wannan kenan na biyu akwai ko masu fatawar cewa idan na sai abu naira ɗari tara sai na cewa da mai saye a kasuwa wannan abin naira dubu na sayo shi don haka ka ƙara min wani abu na riba a kai in sayar maka sai su ɗauki cewa wannan wani nau'i ne daga cikin nau'ikan riba wannan baya cikin riba ƙarya ce kawai wanda tana da alhakinta in an rantsa kuma sai zanto alhaki kan alhaki an rantsa akan ƙarya amma ba riba bace ba wannan baya cikin nau'ikan na riba kamar da suke bada bayani abinda dai muke fahimta karkashin wannan hadisi ashe yawaita rantsuwa ya da amfani musamman a cikin harkar kasuwanci domin ga abin da ke jawowa lallai rantsuwa fakatul lis'a tana gadar da haja ta kare da wuri mamhaqatul lil kasbi amma kuma tana dakushe albarkar abin da aka samu tana dakushe albarkar jarin mutum akhrajahu wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito To an salman hadisi na gaba an karbo daga salman anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi ce salatatun la yukallimuhum Allah mutum uku ubangiji ta'ala ba zai musu magana ba wa la yuzakkihim ba zai tsarkake su ba wa lahum azabun alim suna da azaba mai radadi a gobe kiyama na farko ushaymitun zalim dattijo mazinaci na biyu wa a'ilun mustakbirun talaka mai girman kai na uku wa rajulun ja'ala Allah bidaqatahu da mutumin da ya mayar da Allah shine hajarsa la yashtari illa bi yamini baya saye sai da rantsuwa wa la yabiu illa bi yamini baya sayarwa kuma sai ya rantsuwa da Allah ya mayar da Allah kamar shine hajar in zai saya ya ta rantsuwa wallahi wannan abin a kasuwa ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake abubuwa duk sun tsaya in zai soyo kenan wani zai ga sari kenan ya ta karya ai duk abin ya fadi kuma wallahi duk ban banda ma Allah sana saba harkan nan da kai na samu a wani wuri farashin da yake kasa da haka sai ko baka sani ba duk kuna ya ga ko a kasuwa to sai mutum ya ta wannan rantsuwar kaga zai saya kenan sannan idan ya so ya kawo ya tara kuma zai sayar a kuma sai ya rantsuwa kaga ya mayar da Allah shine hajar to irin wannan ubangiji ta'ala ba zai musu magana ba ba zai musu ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba da radadi a gobe kiyama cewa ubangiji ba zai musu magana ba ma'ana kenan ba sa cikin rahama kenan don maganar da Allah zai yi kaga magarin mutane akwai magana da take tsawa ce ga kafirai su shiga wuta magana ta rahama ba za a yi wa waɗannan mutane ba sai dai magana ta azaba kenan a ce su isa ufiha wa la tukallimun ba za a tsarkake su ba daga dattin zunubi wato kaga kenan waɗannan laifuka suna gadar da mutum yayi zunubi kuma zunubin ya tagansa sannan kuma walahum azabun alai to me yasa waɗannan guda uku musamman na farko datti da mazinaci shine malamai ke cewa galibi ita zina a wurin mutum an fi tsammanin ta wurin saurayi domin lokacin da mutum ke cikin kwanaki na samartaka ko da sauran karfi a jikinsa wannan ne sha'awa na iya rinjayarsa har yayi zina sai ka samu cewa zinarsa da yayi ba wai tsabagen fadirki ne. akwai lokacin da rinjaye sha'awa ne sake yi sakamakon haka ma in yayi zai zo yi nadama da dana sani amma tsoho wanda ya riga ya fara kasawa ba wai sha'awa bace ba kawai tsiya <laughs> don bai da karfin shawar kajirci ne tsabage kawai to sai sa sai aka layanta shi cikin waɗannan sannan kuma me yasa talaka mai girman kai aka ce talaka mai girman kai ba a ce mai kuɗi mai girman kai ba dan adam a ɗabi'ance in ya samu mukami na mulki ko na kuɗi zai girman kai Kan kalla innal insana la yatagha an ra'ahu sagana to kaga ko yaya wani lokaci kuɗi na iya sawa ka ɗanyen girman kai sai da in kana da imani ka sake dawowa ka gama ka kyauta ba ko mulki yasa yi girman kai ko ilimi yasa yi girman kai sai dai in da imani yau sai dan ya nasara kanka gobe ka nasara kansa to shi talaka ba ya da abin da zai jawo girman kai anan zai yi ba ya da ko ba kuma ya girman kai <laughs> shi sai aka ta shi cikin waɗannan to ka koyi irin wannan suna nan da yawa da talaka ne amma yadda ka san shi da abin amirul ne gaba daya yadda yake ji da kansa wani mota za ta taho ko mashin ba zai kauce mata ba yana kallon ka da mota ko mashin sai kawar da kai ko bai da kokobo bai da kokobo shi yasa in ya gaba da firawuna irin waɗanda ba su da imani sai su buge shi kuma su je wurin yan sanda su fi shi gaskiya tunda kuɗi za su bayar ko su je wurin shari'a su fi gaskiya Allah ya tsare wannan hadisi ne rawahu tabarani bi sanadin sahihin kace me to sai mu dakata a nan gurin saboda lokaci ya ja ko abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko tun da ban harfi Allah ya tafi assalamu alaikum eh to mun manta darasi ko na 40 44 ne ko na manta ne ina you. ina jin darasi na 43 ne yau kuma wata bishara shine kitabut tauhid din da muke daga kasan na 1 zuwa kasan na 27 akwai wadansu yan uwa daga cikin baki da suka zo nan kwanaki daga kasar Saudiya sun tafi da shi can wurin sun je sun dauki kasar 27 na farko don lokacin ba a karasa zuwa yanzu ba suka je aka tace sautinsa kuma aka buga shi wani adadi mai yawa aka yi masa gida irin na Qur'ani din nan yana kan hanyarsa zuwa amma sayarwa za a yi ba ba sarka bane ba Allah Allah kalla dai sun taimaka mata bakwai da gaske yadda sautin su zai fito dan sun tace sun sa na'ura wadda ta fito da sautin sa kamar ga mutum na yi a zaune na'am ita ce me eh idan mutum ya ce maka haka gaya mun tsakaninka da Allah nawa ka saya domin in yi maka ƙari na riba kan abin da ka saya abin da zaka fahimtar da shi cewa sai na faɗa maka nawa na saya wannan baya cikin sharadin kasuwanci amma tun da ka haɗa ni da Allah ni yanzu zan yi aiki na da wani hadisi na daban da manzo Allah sai duk wanda ya roke ku dan Allah ku ansa masa zan ansa maka saboda wancan hadisin ba dan sharadi bane ba to a lokacin in zaka faɗa sai ka faɗi gaskiyar abin da ka saya ya iya cewa na ƙara ma naira biyar ka ce ban yadda ba na ƙara ma dubu ma ka ce ban yadda ba tunda lokacin nan faɗa masa abin da ka saya daban yadda da ƙarin da ya baka kuma wannan yana cikin mulkin ka har yanzu a ƙa'idar kasuwanci wato abu ne inda za a yi shi gaskiya da gaskiya ba wanda zai fito wani la darar wa la darar to amma abin da yake faruwa kowa yana son ya kasance shine zai rinjaye kan dan wanta wannan kuma a ɗabi'ance haka harkar kasuwanci take sai kaza a ah, ban sayar ba ƙara kaza a ah, haka to amma da abin da ake so ya zanto an gina abu kan gaskiya eh hmm. eh eh eh wannan haka ya kamata yana cewa kasashen da suka ci gaba ko kuma waɗansu wurare ma da ake gudanar da kasuwanci irin na zamani za ka kawai an riga an rubuta farashi jikin haja kai da ba za ka tambayi ragi ba wannan haka ne idan aka haka ba laifi aka yi ba amma nan inda laifi yake idan gwamnati ce ta bayar da farashi ta ce kar wanda ya kara ka haka price control kenan wannan annabi ya hana cikin hadisi amma idan ni ne da kaina na kididdige wa kaina farashi na makala jikin haja ta wannan babu laifi amma laifi ne gwamnati misali ta zo ta ce gwangwanin madara naira ashirin ashirin zo wanda ya kara a kama shi laifi ne gwamnati ba ta da da ta yi wannan amma idan mutum da ya kai da yawa kansa ya rubuta jikin haja wannan babu laifi kuma wannan ya riga ya hutar da kansa ya hutar da bai saya eh na ga shi na riga na faɗa ma kuma in dai ba mai kake so in sake cewa ba ba wani price control san sama tsari musulunci babu shi cewa a wajen tawa mutane su sayar da kansu a farashi iri kaza babu wani babu na azumin wata irin kafara ba lalle bane kai shi a rarrabe kai shi a rarrabe kai shi duk wanda kai yayi ko a rarrabe ko a haɗe eh, in dai kafarar rantsuwa ne duk wanda kai yayi ina una suna kamanceceniya wato almubahat shine yunkurin kamanceceniya da abinda Allah ya suna kwatanta abinda suka yi da abinda Allah ya na wannan eh yanzu misali mai sai sai ya zo ka kana sayar da haja Ya ce faɗa mun tsakaninka da Allah nawa ka saya abin nan da ya ba mace yi haramu ko ba haka ba amma dai baya cikin sharadin kasuwanci ni mai haja zan ce baya cikin sharadin kasuwanci in faɗa maka yanzu an kawai zan baka ne dan wani hadisi da yake wanda ya roke ku dan Allah ko an samu wannan mun karanta shi a nan gurin to wannan kawai zambi amma ba dan ya zama dole ba eh duk hoton halitta na abu mai rai ake magana dawo su ba dangin zuzo bane yana da rai amma abinda baya da rai fa to abinda baya da rai gine suka yi dan ba akwai sabani da zan faɗa mana ba abinda baya da rai iri biyu ne ko abinda yake mai hauhawa ko wanda baya hauhawa an gane ko abin da yake baya da rai iri biyu ne ko mai hawa ko wanda baya hawa wanda baya hawa kamar dutse baya kare girma doriya akan yadda Allah ya yi an gane ko kamar korama kamar tekuna suna nan a yadda Allah ya yi su amma wanda yake hawa fa kamar bishiya za ga ta fara tana karama tana girma tana girma tana girma an gane ko to imam mujahid ya saba jumhur shi yana ganin ko da abu baya da rai inda yana hawa haramun ne kaza na shi a wani imam mujahid an gane ko amma wanda baya hawa haka yake abagen sa a sandare wuri guda kamar duwatsu da ruwaye da sauransu wannan babu ne amma dai maganar jumhur ta fi karfi ba dukkan su gaba dai zaka iya babu wani haramci a cikin waɗannan wallahu alam wai hakuri sai lokaci na gaba insha Allah ana ba da sanarwar cewa daga gobe litinin za a fara sayar da fom na makarantar Usman bin Affan bangaren matan aure ga wanda suke da sha'awa gobe litinin kuma za a kare ranar Laraba duka